Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe agogonmu a nan gundumar kwalambiya a wannan rana ta alhamis shida ga watan mayu shekara ta miladiya dubu biyu da da ashirin 2021 inda ni yusuf aliyu harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokiyar aikinmu maryam dauda da sauran abokan aikinmu Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. Kasar India ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargadin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma kokarin karfafa demokuraɗiyya a ƙasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an ƙasar. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia abinda ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji yadda wata al'umma ta yi ƙaura daga mahallinta don ceton rayuka. A'a halin da garin ku yake dai ban mata da kananan yara babu kusan kashi casa'in da tara bisa ɗari duka an kwace. Babban ƙalubale da nahiyar Afirka ke fuskanta a yau ita ce bata wuce matsala ta rashin tsaro ba. in akwai talauci in akwai jahilci dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo masu sai an gama harkoki na cin gaba kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirin mu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar India ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargaɗin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da samun sabbin kamun cutar da aka tabbatar mutum 412,262 a rana guda, ciki har da mace-mace 3,980. yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya a ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya ya zarta miliyan 21 da kuma mace-mace 230,168 K. Vijay Raghavan, wani babban mai bada shawara a fannin kimiyya a gwamnatin kasar, ya yi gargaɗin cewa za a fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar, yayin da a halin yanzu kasar ke gwagwarmaya da mummunan sakamakon da ake fuskanta. Sai dai ya ce ba a san lokacin da za a fuskanci zagayen na ukun ba, amma dai a kasance cikin shiri. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma ƙoƙarin ƙarfafa demokuraɗiyya a ƙasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an ƙasar. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya yi magana tare da ministan harkokin wajen Ukraine, Dmitry Kuleba, wanda ya kira Amurka babbar ƙasar hulɗar Ukraine ta ɓangaren tsaro. Ziyarar Blinken na zuwa ne bayan girka sojojin Rasha akan iyakar kasar da Ukraine, ciki har da dabban dakaru, kuma lamarin ya janyo damuwa ga gwamnatocin kasashen yammaci da yawa. Rasha dai ta ce sojojin na yin atisaye ne kuma tun a ƙarshen watan Afrilu suka fara komawa sansanoninsu. Bayan Kuleba, Blinken ya kuma gana da shugaba Vladimir Zelensky da kuma Prime Minister Denis Shimihal a yau Alhamis. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia, abin da ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen. Kamu mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu je ga rahoton mu na farko. Al'ummar jihar Niger na ci gaba da fuskantar ukubar 'yan fashin daji da suka tasa su a gaba cikin 'yan watannin nan. Wanda yanzu haka akwai ƙauyuka da dama wanda mutane suka ƙaurace masa. Jama'ar dai na kokawa da abin da suka kira rashin kulawar mahukunta. Mustapha Nasiru Batsari ya jiyo muna halin da ake ciki a yankin. A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin jihar Niger Najeriya bayan da 'yan bindiga suka auka wa garin na Shadaɗi. Mazauna garin dai sun ce maharin sun yi ta bin gida-gida suna cin zarafin jama'a tare ma da kisan mutane kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani. suka zo suka iso sha daɗin misalin karfe bakwai na sahi tun daga karfe bakwai na sahi suna nan sai da suka wajen awa takwas ajiya eh, su suka wani awa takwas sun ashe masu kudi akwai ma musamman wani yaro da ke da pos wurin 3 million suka asa a hannun shi suka bi gida gida yanzu a kai takaitawa ita shara ne karkata ta watsi gida gida suke bi ido da ido suna ta halbe halbe sun kashe wajen mutum goma sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba haka zalika waɗannan mahara sun shiga garin kuimo duka a cikin yankin karamar hukumar ta mariga inda suka kona karamin ofishin 'yan sanda na garin tare da hallaka mutum guda kamar yadda wani mazaunin garin wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani. Da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan kuimun shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida gida to cikin albe alfen nan suka alfi wani kafinta da ake ce ma fafa shi sun kashe shi nan take. Yanzu wani hali hali garin na kuimo yake? A'a halin da garin kuimo yake dai ban mata da kananan yara babu kusan kashi saba'in da tara bisa ɗari duka an kwace wasu. Ni nan da nake magana da kai ina da mata hudu da iyali na gaba su za su suna cikin garin Kwantagora. To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai kokarin samun wani karin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen wajen haɗa kai da jami'an tsaro akan shawo kan wannan matsala ta ta'addanci in ji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Ana tattauna akan yadda za a yi a magance wannan abu. Su mutanen kuma da suke wanga mugun hali muna watan Ramadan muna addu'a in Allah ya taimake su Allah ya shirye su saboda a samu zaman lafiya wannan hali da ake ciki talaka na wahala mutane ba su gonakin su mutane su bar su amma dai doka doka ne kuma na tabbata su jami'an tsaro duk abin da ya dace su yi ban da shakku za su yi shi a halin da ake ciki dai ɗaruruwan mutanen garuruwan ɗin da kuimo suna ci gaba da gudun hijira a wasu garuruwa makwabta irin su kwantagora da sauransu mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Amurka na ƙoƙari a ɓangaren alkawarin da ta yi na taimakawa dakaran Afghanistan da sojoji duk da cewa Amurkar da dakaran haɗaka na ci gaba da barin ƙasar. wani jami'in amurka ya tabbatar wa muryar amurka a jiya laraba cewa dakaran amurka na kaddamar da hare-hare ta sama a kan mayakan kungiyar taliban a lardin helman da ke kudancin kasar inda ake gwabza zamun fada a 'yan kwanakin nan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ki ta bada cikakken bayani ko da yake wani mai magana da yawon ma'aikatar ya ce har yanzu kwamandojin amurka na da 'yan damar da za su yi amfani da ita a wurin. 'Yan gwagwarmayar kungiyoyin al'umma da mazauna babban birnin jihar Jongle a Sudan ta kudu sun zargi jami'an gwamnatin jihar da satar kayan abinci da shugaba Salva Kiir ya bada a ba waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Manyan motoci sha biyu cike da abinci ne shugaban ya tura don a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar da ta gabata a lokacin da ya kai ziyara a birnin Bor ranar 1 ga watan Afrilu. David Garang shugaban kungiyoyin al'umma na jihar Jongle, ya ce a idansa ya ga kayayyakin abinci da aka sauke daga mota aka kai su shaguna a kasuwar birnin a wannan makon mataimakin magajin garin yankin mabel todd wanda aka dorawa nauyin raba kayan abincin ya musanta cewa jami'ai sun sai da abincin da aka bada a kasuwanni yana mai cewa ofishinsa ya danga kayayyakin ga shugabannin unguwanni don a rabawa waɗanda suka rasa matsugunansu. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Kalmar tsaro kalma ce da a duk lokacin da aka ambace ta sai a saurari abin da zai biyo baya. Ko dai a ce taɓarɓarewar tsaro ko a ce tsaro mai inganci. Samar da tsaro ga al'umma haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnatoci. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Bazum Muhammad ya yi wata ganawa da shugaban rundunar Barkan mai sansani a yankin Sahel da zimmar tattauna hanyoyin kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a yankin. Sule Mummuni Barma ya haɗa mana rahoto akan wannan ganawar. Wannan ganawa ta Mohamed Bazoum da kwamandan rundunar Barkan ta ƙasar Faransa General Mark Conrad na gudana ne a wani lokacin da al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasashen Nishiyar Mali da Burkina Faso. lamarin da ya sa su ta karkata ka cokan akan wannan batu. General Mark Conrad ya ce mun tantauna ne akan yanayin da ake ciki a baki ɗayan yankin Sahel da Sahara. Haka kuma mun taɓo batun hare-haren da aka kaiwa dakarun Nishar a baya-bayan nan. Sannan muka yi nazarin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar wannan matsala a nan gaba. Tani dai masu sharhi a akan sha'anin tsaro suka fara bayyana matsayinsu a game da tasirin wannan ganawa dangane da yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin sahel mustapha abdullahi kwararre ne akan sha'anin tsaro ba ba wannan yakin yakici yakici ba dole ne a sake gamuwa a sake sabon salo wannan taro da aka yi yana da mahimmanci domin a gani kakane za a yi ina ne ke da kwai kurakurai wani irin gyara ne za a yi mu ma dole kawai ƙasar Nijar ya kamata gwamnati ya kara ba da ƙarhi a kara ba mu makamai a kara ba su horo a kara kuma wasu sabbin sojawa don kasan aishi wannan yakin dale kafin a ci shi lalle dole ne sai muna da soja sosai sai muna da makaman yaƙi sosai kuma sai muna da la'urori wanda za su taimaka mu domin mu gane me ke faruwa kuma su 'yan ƙasa su ɗora ba gwamnati eh, labari rahoton kuma ya kamata gwamnati ya ɗora kare su kasan wasu suna tsoro musamman in sun ba da wani labari Eh, a zo daga baya. Mayar da hankali wajen ayyukan inganta rayuwar al'ummomin yankunan da ke fama da rikici ita ce hanya mafi a'ala wajen neman zaman lafiya mai ɗorewa a maimakon baiwa makamai fifiko. In ka riba tushen abin abin da ke kawo shi rashin gaskiya. In akwai talauci, in akwai jahilci, dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo masu sai an gama harkoki na cin gaba musamman harkoki na waye ma samari kano a samu masa aikin yi a shekarar 2012 ne kasar faransa ta kafa sansani mai kunshe da sojoji 3,500 da nufin tunkarar kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin kasar mali ba idan rundunar haɗin gwiwa ta majalisar ɗinkin duniya wato minisma mai sojoji 12,000 da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya la'akari da yaduwar ayyukan waɗannan ƙungiyoyi zuwa nishar da burkina faso ya sa gwamnatocinsu amincewa faɗaɗa ayyukan rundunar ta barkan domin sintiri a kan iyakokin ƙasashen uku sai wasu dubban sojojin rundunar haɗin gwiwar jason sahel da wasu dakaru dubu ɗaya da ɗari biyu da cadi ta aika a wannan yanki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci. To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abin da ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake magana ta yanzu yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren asia a hong kong tun shekara ta bakwai, kuma an samu cewar tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya ɗaukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗanda tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa. To likita menene alamomin cutar murar tsuntsaye? To alamomin ta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa, dan zubar hanci, watakila dan ciwon kai, ciwon jiki, a aje baki ba daɗi, gabobi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne to sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu bangare kamar na ƙoda da hanta da kwakwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan su ya kare su da an wuce daga nan. To likita mai dauke da cutar zai iya yada ta ko in ce shin cutar tana da saurin yaduwa? To yawanci yaduwar ta shine daga dai tsuntsayen zuwa dan adam akwai dan taba ba a akan karfin yaduwa ta tsakanin mutum da mutum wasu masana suna ganin cewar ba ta yaduwa sosai tsakanin lokacin da mutum wasu kuma suna ganin cewar za ta iya yaduwa ɗin tun da za a iya samun mutum ya shaƙi ah, irin su majina da sauransu da miyawu suna ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar ma'amalar ta ah, da in an yi da tsuntsaye haka wasu sana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare. likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato corona coronavirus shin ta yaya za a ma bambance wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce to wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukansu za su iya zama da alamomin na iri ɗaya kuma idan ba an yi bincike ba ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murar daban ce saboda abu ne da sai an yi bincike bincike amma abu na farko shine ana duba ina ta bulla inda take sai a ga wanda yake da muran nan ya tafiya wurin ko ya wasu ma'amaloli wurin ko ya yi ma'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me ya sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan gona ne da kin ga anan sai a fara tunanin tsoro al'alla mara tsuntsaye za ta fi saukin samuwa a wurin shi akan corona amma da kansu za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike. To likita eh, wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaƙo wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turance. To ana fama da annobar corona sai kuma gashi a Najeriya an samu bullar wannan cutar murar tsuntsayen. Shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya? Na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala wahala kuma a samu yaduwar ita waccan mara tsuntsaye misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci amma wani za a kira shi kenan ko mm. abin toshe hanci kuma zai kasance yana wanke hannun shi yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa da eh, kiga yana da wahalar gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda a kare kai daga corona to amma zai kasance kenan an samu saukin yiwuwar yaduwar ita kanta mura tsuntsaye idan aka dauki ta wannan abubuwan misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla ana ganin alamun cutar kaji aka sanar da hukumomin lafiya suka tabbatar da cewar cutar ta bulla za a iya killace duk inda aka san cewar ga inda cutar nan take kuma za a iya maganin ta a lokaci da sai dai ta kara gaskiya matsala da damuwa saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali. Idan za mu iya tunawa kwanaki an samu bullar ita wannan cutar murar tsuntsaye kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin. Shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne ne wajen shawo kan al'amarin? To akwai bangare na musamman a ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar ɓallar annoba da sauransu. To kuma kamar ita marasin tsuntsaye banda ma'aikatan lafiya to akwai kuma ma'aikatar aikin gona su ma akwai bangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin saboda ka akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma bangaren wayar da kan mutane na daya a san cewar akwai bulla wannan cuta sannan su kuma waɗannan bangare su da ƙwararru wanda za su tabbatar da cewar eh wannan cuta da ta tabilla ga inda ake ganin tabula sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare eh, yaduwar cutar to sai da cikin ikon Allah idan aka ɗan wannan matakai an samu saukin yaduwar cutar duk da cewa kai ba likitan dabbobi bane shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar? Eh akwai saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin ɗan lokaci kankani sun mutu. to idan aka ga wannan abin da ya kamata akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abu na daban sannan a ɗauki matakai saboda akwai matakan da su waɗancan da na bakin eh, bayani na farko cewa akwai matakan da ake bi yadda za a kare yaduwar cutar to tun daga yan koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala suka kira ma'aikatan da ya kamata a yi to sai a tsaye da yaduwar abu na to likita daga karshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye. To, yawanci dai waɗanda suka fi tsarin kamuwa da cuta da suke ma'amala da dabbobi binne tsuntsayen ko dai suna kiwon su ko suna sai da su ko suna yankawa ko figa da sauransu idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya da allah lambobin da aka bayar na a kira a sanar ya kamata a kira a sanar wani lokacin Ah, mutum ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rika gonar ko za a yi wani abu ko za a yi zai irin samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan to amma inda za a daure din a to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa saboda haka da Allah idan aka samu irin wannan matsala a sanar da hukumar da ya kamata a sanar saboda a ɗauki mataki da zai zama matsalar annoba a cikin al'umma. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Wasikar mu ta farko daga Zainab Usman Shitu Mahuta inda ta ce babu shakka kasar Nijar da ma wasu kasashe a yankin Sahel irin su Najeriya da Chadi da Mali da Burkina Faso na cikin wani yanayi mai kama da yaƙi. Da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya Afirka da ma duniya baki daya. Sakonmu na gaba kuma ya ce murya Amurka nan Allah ku faɗa shugabannin kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya NLC cewa kada su taɓa amincewa da rage wa ma'aikatan ƙasar albashinsu da gwamnatin ƙasar ke sanyi tare da rage yawan ma'aikata da ministan kuɗi ta ba da sanarwar cewa za su yi a nan gaba. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. sai sakonmu na ƙarshe ya ce salam voa hausa a yau ina so ku faɗa wa shugaba muhammadu buhari cewa ya kamata ya haɗa allah wadarai da ɗaukan matakan ba sani ba sabo ga dukkan 'yan ta'addan da ke ci gaba da gudanar da miyagun ayyukansu a kowane ɓangare na ƙasar mu najeriya domin sai dai mu ji kana nana ta wannan kalmar a kowane lokaci da 'yan bindiga ko kuma 'yan fashin daji da 'yan ta'addan da suka hana kasar mu zama lafiya suka yi aika-aikar su kamar yadda suka saba daga usman taka lafiya to a gaida hanifa isa da ta karanto muna wasiƙun ku masu sauraro yanzu kuma lokaci ne na nasiha albarkacin wannan wata mai rahama daga bakin malamai bismillahir rahmanir rahim alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad kabir adam daga nan babban masallacin juma'a na abuja masu hannu da shuni su sani wata mai alfarma watan samun aljanna watan taimakon al'umma wata na yafiya da kuma yin alfarma ga mutane Arwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kasancewa mutumin kirki mai yawan kyauta amma duk da haka idan watan azumin ramadana ya zo yakan ƙara yawan kyaututtuka da yake yi yakan ninka su saboda marasa shi su samu cewa a eh, lalle a yanzu kam akwai bambanci an shigo wani irin wata wanda ke ɗauke da tarin rahma da jin kai ga bayan Allah to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyau kyaututtuka yana kuma jawo hankulan sahabbansa su ma su yawaita yin kyaututtuka akan haka nima ma ina kiran yan uwa masu hannu da shuni su yi maza maza su taho da dukiyoyin da Allah madaukakin sarki ya basu su kawo wa bayan Allah dauki ta hanyar taimaka musu da abubuwa kamar abinci da daidai irin abubuwan da zai kyautata rayuwar dan adam musulunci yana kiran mutane su aikata wannan a cikin wannan wata mai alfarma akan haka ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka kai kuka gare shi cewa ya rasulullah mun lura fa masu dukiya suke da lada saboda suna salloli kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi amma fa su suna kuma samun wani tarin lada ta hanyar taimakawa 'yan uwa da suke yi da dukiyoyinsu to don haka annabi Salama daga ƙarshe ya ce to ku yi haƙuri wannan haka yake allah maɗaukakin sarki yana yi wa mutane baiwa iri daban-daban yanzu kuma ga labaran duniya a takaice ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar covid-19 a yau alhamis yayin da jami'ai suka yi gargadin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma ƙoƙarin ƙarfafa demokuraɗiyya a ƙasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an ƙasar. China ta dakatar da wata ganawa tattalin arziki da Australia abinda ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin ƙasashen. amurka na kokari a bangaren alkawarin da ta yi na taimakawa dakarun afghanistan da sojoji duk da cewa amurka da dakarun haɗaka na ci gaba da barin ƙasar wani jami'in amurka ya tabbatar wa muryar amurka a jiya laraba cewa dakarun amurka na kaddamar da hare-hare ta sama akan mayakan kungiyar taliban a lardin helman da ke kudancin kasar masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita muna sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Bis salam.